Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar a kan mitoci 25, da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya da nomad. A yayin da duniyar gizo kuma za a iya samun mu a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yaku makeri ne tare da Ibrahim Garba. Muke sake tarbonku ga wannan shiri na hantsi. To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji wani shehin malami kuma marubuci yana bayani kan yadda kasashen nahiyar Afirka za su haɓaka kamar kasashen Turai. Wannan bambance bancen addini da kuma launin fada da wasu abubuwa da suka faru duk wani darasi ya ba su suka kai ga matsayin da suke ciki. mu ma inda za mu ɗauki bambancin addini da kuma wannan ai mun gwada mun gani ba inda ya kai mu. Ko bayan wannan muna da shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun arewa da za mu kawo muku amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. nan da nan kuma cikin kakkausan lafazi kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya allah wadai da gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan tare kuma da gargaɗin yiwuwar ɗaukar ƙarin matakai idan ta kama kwamitin mai mambobin ƙasashe sha biyar ya yanke shawara kan wannan matsayar jiya talata 'yan sa'o'i kawai da kammala taron gaggawa da gagarumin rinjaye kwamitin ya yanke shawara cewa kaddamar da makamai masu linzami uku samfurin rodon da koriya ta arewa ta yi ranar litini waɗanda suka shafe kilomita dubu ɗaya kafin suka faɗo bayan shigarsu yankin tsaron sararin saman japan wata babbar sabawa ce ga nauyin da ya rataya a wuyar jamhuriyar jama'ar koriya ta matakin ƙasa da ƙasa bisa ga jerin tanaje-tanajen kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mambobin kwamitin sun gargaɗi koriya ta arewa da ta tsaida komai ciki har da gwaje-gwajen nukiliya wanda hakan ya saba ma tanaje-tanajen kudurorin kwamitin sulhun ta kuma mutunta duk kudurorin kwamitin sulhun ya kuma umarci sashen da ke kula da batutuwan takunkumi da ya himmantu ga aiwatar da su ya kuma kira kasashen duniya da su ƙara azama wajen aiwatar da matakan da aka ɗauka bisa tanajen kwamitin sulhu masu saka ido kan kungiyar tarayyar wato na tarayyar turai a ƙasar gabon sun ce akwai rashin daidai baro-baro a sakamakon zaben da ya nuna cewa da ƙyar shugaba ali bongo ya yi galaba kan abokin karawarsa jinping masu saka ido na iyu e da ke gaban ɗin na jifa ayar tambaya kan sakamakon da ya fito daga lardin opa ogwe inda mr bongo ke da tasiri inda a hukumance ya lashe kashi 95 na ƙuri'un inda aka ce kashi 89 na masu kada ƙuri'a ne suka fito bangaren adawa ya ce an yi ƙari sosai kan ainihin adadin ƙuri'un wannan lardin shugaban masu saka idon na iyo e ya jaddada kiraye-kiraye ga hukumomin gaban da su wallafa sakamakon kowace mazaɓar da ke ƙasar ministan shari'ar gaban sefirin mundunga ya yi murabus saboda takaddamar da ake yi kan zaben na gaban ya zama babban jami'in gwamnati na farko da ya murabus tun bayan zaben to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumar lafiya ta duniya ta ce ta canza shawarar da takan bayar game da kwayar cutar zika tana mai shawartar matafiya cewa daga yanzu duk wanda ya je wurin da ake fama da cutar to ya kafa kafa game da batun jima'i ko kuma idan ya baro wurin ya ƙaurace ma jima'i na tsawon watanni shida hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta fito da sabon bayanin ne jiya talata bayan da ta kuskure bayanin da ta fito da shi a watan yuni wanda ke shawartar maza da su kaffa kaffa da jima'in amma na tsawon watanni wato makonni takwas kawai su kuma ƙaurace ma jima'in bayan uwa daga wurin da ake fama da cutar ta zika wannan sauyin na zuwa ne yayin da bayanai ke ta nuna yadda cutar ta zika wadda sauro ke yada ta ke iya yaɗuwa daga mutum zuwa mutum a latin amurka an ga alaka tsakanin wani nau'i na zika da rashin dacin haihuwa a jariran da mata masu ɗauke da cutar ta zika suka haifa daga kausan harshe amurka ta yi allah wadai da munanan hare-hare na baya-bayan nan da aka kai birnin kabul da suka kashe tare kuma da raunata ɗumbin jami'an tsaro da farar hula yayin da take kuma baiwa afghanistan tabbacin cewa za ta haɗa kai da ita don ta tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasar tuni ƙungiyar taliban ta ɗau alhakin kai waɗannan har tagwayen hare-haren ƙunar baƙin waken da aka kai wuri mai cike da hada-hada a kabul su ne na farko a jerin hare-hare na ranar litini sannan sai wani harin da aka kai da mota 'yan sa'o'i bayan nan a wani wurin da ke daura da ofishin gwamnati da na dubulmasiya. kenan aka ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai rahotanninmu bari mu fara da hirar da grace alheri abudu ta yi da wani malamin makaranta kuma marubuci malam sanusi umar da ke ganin akwai hanyoyi da kasashen afirka za su yi haɓaka kamar ƙasashen turai mutane da yawa suna gani kamar abin ba zai yi ni kuma kullum gani nake zai yi saboda abubuwan da ake gani za su hana su ne kuma suke sa a yin duk lokacin da al'umma ta zamanto tana cikin matsala to kada a yadda wannan matsalar ta sokantar da su matsalar nan ta sa nagarta a rayuwarsu idan suka fahimci matsala za su fita daga cikinta kuma za ta kama su alfana to shi shikenan amfanin jajircewa da shi ne ka gane wahalar da abin da kake nema da zai kyautata ma ya kyautata wa alkaryarka da inda ka fito saboda haka mutanen najeriya za su iya cin gurinsu a rayuwarsu ba tare da wato an ga wallansu ba jajircewa ce idan ka tsaya a kan abin da kake nema akan kan abin da kake ganin cewa shine mafita ne gare ka shine tsayawarka shine kuma galihunka shine kuma rayuwarka shine al'adarka kamar da amurka suka gane cewar gurin nan wato american dream shine cewar mu mun tsaya akan cewar lallai kasar mu sai tafi kowace kasa. amurka na fahariya da kasancewar ta tumbin giwa ma'ana kamar yadda ake faɗa ƙasa ce ta baƙi kusan ko ka zo na zo ne aka haɗa ka zama ƙasa mm, ɗaya mm. ƙasashenmu muna amfani da bambancin kabila bambancin addini bambance-bambance dai ya zama mm. dalilin da ya sa ake samun koma baya yaya aka yi su suke da waɗannan bambance-bambancen amma kuma aka iya tafiya a matsayin ƙasa kamar yadda suka tsara ne a rayuwarsu akwai wani alkawari da suka yi wa kansu duk wanda tale suka kafa tun daga lokacin sufurtans su wato mutanen da suka baro wasu kasashen suka zo suka tarar da wasu suka mamaye wasu din suka zauna wannan bambance baccen addini da kuma launin fata da wasu abubuwa da suka faru duk wani darasi ya basu su suka kai ga matsayin da suke ciki mu ma inda za mu ɗauki bambancin addini da kuma wannan ai mun gwada mun gani ba inda ya kai mu in muka ajiye shi mu gwada kada a wannan bambanci kuma mu ga inda za mu saboda haka shi bambanci ko wani abu da ka gwada ka gabe ma tasiri ba sai ka canja wani abu ya wato dama tambayar da nake so in yi maka ta gaba shine da yake mu an riga an kafa tubalin hmm. kamar yadda kace su waɗannan an kafa shi ne foundation din da aka kafa shi foundation ne mai karfi tun farko to mu da yanzu an riga an kafa foundation din nan yana yiwuwa a sake lale ko kuma me yiwuwa ne duk abin da muka so zai yiwu in har mun yarda da cewar mu mu ma mutane ne muna son mu zama nagari ai yadda ce da kuma tunani wa kanmu cewa ga mafitar mu idan amurka ta yi wanda su suna wani gefe ne na duniya kuma sun mamaye duniya kowa na cikinta kuma kowa zai iya zama kowa ya ɗauki harkarsa to najeriya ma tana da wannan alamun tunda a kaice dai muna da harshe ya kai 450 duka ƙasar amma ga muna zaune duk dai da yake dai ba daɗi wani lokacin amma kuma wani lokacin da daɗi shi ɗan najeriya ya fi faɗa ya fi tashin hankali in ya zamanto suna haɗu da yawa amma tsakani da tsakani yanzu ni da ke ko ni da wani haka ko da da bambancin addini ko da bambancin yare ko wani abu haka babu za ga wani abu amma sai an zo manya da kuma harkar shugabanci wasu na son su mori wannan rarraben su more shi domin biyan bukatar su shine kake ganin ake samu a gaida grace da malam sanusi umar yanzu sai a shakata da wannan ina mafita wutar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fusato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya biya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzami ya tsinke kyamini samalin gwiya ganin jama'a. Idan ka shigo ka ga fuskokin su. Madalla, wa'annan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Yanzu kuma sai ku kimtsa don ku ji shirin wannan safiyar na ciki da gaskiya. musa dan kawo muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da za ka yi da za ka higa wannan ungiyar wace kungiya eh, ta fashi da makami sai ce mai ni tsoro nike ji heli sahamu bahir yana yi mhm. sa'idu yana yi kabo na yi biyale na yi to isu buji na yi to iliyama na yi kukuno kenan ku biyar kalisa shayi ma na yi kuma katuma haji ma na yi to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare eh, eh, mota to da muka tare wata ɗago buga fara ɗan shaji to he wata mata zo shaji kamar yaya kuke yin abu da mota ta da za a ce kwanta kwanta eh to tsakanin da Allah niran nan tsakanin da Allah ranar na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu hmm. ban sa abin da suka samu ba su ba kusa da ni ba tunda kai ba a baka bindiga ba yau ba a bani bindiga ba hmm. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata, daga yau za mu fara yin wani abin da ba mu taɓa yi ba cikin wannan fili. Wannan filin zai tattauna da wasu mutanen da ake zargin cewar 'yan fashi da makami ne. Akwai wasu gungun 'yan fashi da makamin da suka addabi mutane akan hanyoyi tsakanin gwarzo malumfashi kankara da wannan karkara da aka damke su. Mun tattauna da su kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi. Makasudi shine fatan cewa idan hukuma da kuma al'umma suka fahimci abin da ya sa matasa suke tara hanya suna yin fashi za su iya ɗaukan matakai na magance wannan abu wato ya rigakafinsa ga na farko a cikinsu. Malaya sunanka? Kabiru Shabibu. Shekar ka nawa? Shirin da biyar. Kana da aure? Eh. Ya'yan ka nawa? Ba ya'ya. Mata ka ɗaya? Mata ta ɗaya. Kana da iyaye suna raye? Suna raye. A wani garin kuke zaune? kamfanin bawa kamfanin bawa ina ne kamfanin bawa ina yake lokan gami manumfashi gashi an ce kun addabi mutane da suke zirga-zirga suna neman halaliya akan hanyar gwarzo zuwa da yi zuwa malumfashi din me yasa kuke hana mutane sakewa ni dai da neman kuɗi nake zuwa sannan da nake zuwa amma na shi baje fatis na kake zuwa neman kuɗi ina zauna a abuja da na shi ne fatis sai na dawo gida da na dawo gida haya baje haya baje Eh, a ah, purchase eh, eh, da aka sai mu da na gama biyan shi dubu ɗari da saba'in dubu ɗaya nake badawa kusan wata shida na yi hmm. da na dawo da na huta a gida da na gama na huta a gida sai sani kamfani ya ɗauke neman koma kaduna kuma waye sani kamfani ko sani kamfani sai mun koma kaduna shi waye sani kamfani shi na a shaba ne a kaduna ni kuma ban santa ba dan uwan ku ne ko dan garin ku ne a dan garin mu ne haka shi ya riga ya daɗe ne da zuwa can ɗin ni kuma abokin ka ne A'a a ya ma girme ne to da ya dauke ni ma koma can muna ta ashaba muna ta ashaba da aka hana goyin a kaduna sai na dawo da na dawo sai na sai da ma mashin ne da na sai da mashin ne nan ma na koma dai abuja ta wannan ya bani in na samu dubu ɗaya da ɗari biyar mu raba eh, biyu nan ma dai na dawo da na dawo sai musa eh, musa Dan kawo sai ya ce muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da za ka da za ka ga wannan ungiyar wace kungiya eh, ta fashi da makami sai ce mai ni tsoro nike ji ya ce amma duk wa'annan da muke tare da su eh, ba a kashe su ba sai kai to nan dai ya takura mu da ya takura kai da ka gaya ma tsoron wa kake ji ni tsoron eh, ko kashe ni nake ji kuma mutum ba ka san yadda ya yi ya nemi kuɗin ci ka je ka tare ka an ci mai kuɗi kuma ba ma ke cikin ma wani zai iya dukan wani tunda ni ba ne ban san yadda ake ba a lokacin to da ya mu haka heli sahamu eh, heli sahamu bahir yana yi mhm. sa'idu yana yi kabo na yi biyale na yi to isu buji na yi to iliya ma na yi uku kenan ku biyar kalu sa Shayi ma na yi kuma katu ma jihaji ma na yi mm. to ya ce to duk wa'annan ba a kashe su ba ne da zan higa yanzu to ni ce ba tsatsori ba ne abun da zuwa sau ɗaya ma a kashe mutum mm. kuma ba ka san yanayin kuma ba ka san yanayin da mutum ya samu kuɗin shi mm. to ya ce dan Allah da in daure gobe in zo mu fita to ya yi rinjaye ne da ya rinjaye ne da na hutu na idda shi kan wani dutse yaushe ne kuke fita kaman wannan lokaci kuke fita karfe nawa kaman karfe takwas na dare eh. in an yi sallar isha'i eh kaman karfe takwas wani kuma baku amma masalla aiko. A'a a muna yin sallah ranar da muka fita da muka je ina ga boka da ledda shi garin zafi hmm. ina rike da ita me a cikin ta eh ma bindigune ba su umar ka bindigune cikin ledas to na tambaye shi nan menene ya ce to ni sabon zuwa ma yau ai ba ya gamun ba he muka ta yi muna zuwa he suka zaro su suka zaro su ya ba kato tashi to he ya ba shafiu na tsattawa da ya ba da shafiu na tsattawa shi ma ya rike to da ya rike to guda ɗaya nan ba wanda ya ba ita ranar ba wannan ranar hmm. ranar ba wannan kuma ba wannan ma a ranar to da ya rike ba iliya ba bashir a ranar mhm. to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare eh, mota daidai ina kuka tsaya wanda citin kuka daidai tsakanin gangara da kamfani mm. tsakanin gangara da kamfani wani dan daji na nan garami to duk waɗannan garuruwan da ka lissafa a wannan yankin suke gangara da kamfani mm. gaba da karamin hukumar manumfashi ce kuka da ya tare titin manumfashi to da muka tare wata ɗaggo buka fara dan shaji to he wata mata zo akwai mutane eh, eh, eh akwai mutane amma ni lokacin ban sani sun samu kuɗi ba su sani ba shaji kamar yaya kuke yin abu eh da mota ta za a ce kwanta kwanta hmm. to nan ma he mota ta biyo daga Kano ta dauko kaya a tamfofi hmm. eh, ba a ranar wannan ba to da muka tare gub din nan muka yi shaji wata mata zo muka yi shaji to muna kan shaji he aka zo aka watsa mu he muka tsere ranar da muka tare mota an tamfofi kuma har da wannan wacce rana da kuka tare wannan gob din da wata motar da ka faɗa eh. motoci guda biyu kenan eh. nawa kuka samu eh to tsakanin da Allah ni nan tsakanin da Allah rannan na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu tsakanin da Allah mm. ban sa abin da suka samu ba su raba ma tsakanin um, um, ba su raba abun nan ba mm. ba su raba kusa da ni ba tunda kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba mm. to nan ma muka sake fitowa har da wannan shiwa mm, mm. shi iliya da yasin mm, rana an fito da iliya eh wannan rana an baka bindiga a ba ba ne ba to me ya faru da kuka fito eh da muka fito ga ci an fito da iliya da wa da musa mu shida kenan mu shida eh to me ya faru rana eh to ranar eh, nan ma sai muka haɗu muka je to da muka je mun tare wata bata tsaya ba sai ga mota ta ɗauko a tamfofi daga kano da ta ɗauko eh, eh, a tamfofi daga kano to musa na riƙe da bindiga shi ƙato na riƙe da bindiga to su kuma wa'annan dama sanduna muke riƙe su da iliya da wannan shafi'u ma yana riƙe da bindiga mai tashi ɗaya mm. mun sanduna muka riƙe to tana tsayawa sai muka ibi kayanta kayan kuka ɗiba a tamfofin eh, a tamfofin muka iba da muka iba a tamfofin nan ma sai muka ga mota to sha muke ta ɗan sanda shi sai ma muka tsere da muka tsere wasu suna cewa a dawo su shi a tun da mun ibi kanin nan mu tsere. to ya kuka a ina kuka zuba a tamfofin da kuka diba. Eh, shi musa ya ibi nashi. guda nawa. eh shi leda guda biyu ce ban san na nawa ba ne. Hmm. ni ya bani turmi bakwai shi ma wannan ya bashi turmi bakwai hmm. shi kuma wannan bai ansa ba shi kuma kaso eh, shi ma ya ɗauki leda biyu da ya ɗauki leda biyu shi kuma shayu shi ma ya ce eh, bai zai ɗauka ba. a rana ba a samu kuɗi ba kenan sai a tamfofi. ba samu kuɗi ba yan tamfofi to wai eh, ya aka yi eh, tun da gashi kuna takaddama da kai da eh, mudashire kuwa bashiru a cikinku ina so in ji tartibi wane ne ya harbi tsan sanda a cikinku to bashin wannan kuma sai muka sake shiryowa da muka shiryo muka haɗu mun je mun kama shaji sai ga da ni da gato da bashiri da sa'idu da shafi'u na dattawa shi ne 'yan sanda suka zo eh mm. yan sanda suka zo sai muka watse to sai muka ji harbi da muka ji harbi to da muka zaɓa muka ce waye harba to shi lokaci wannan yana rike da ba shi yana rike da bindiga eh. amma muka kama cewa kai aka karbi mota ba ka san ko su waye ba sai ce to ai tsotsayi ne tsotsayi ne wai yanzu ina kuke samu waɗannan bindigogin na kuka same su kuke zuwa kuke tare mutane kai da Allah tsakanin da Allah ne ban san gurin da ake samu su ba tunda ban taba riƙewa ma shi Musa shi ya san gurin da yake samu su da shi da kato baka ban tambaye sa ba ina yake samu wallahi ban taba tambaye su ba wallahi kuma ko kuma ko wancan bindigan da na ce maku tashi bakwai gare ta shi Musa shi ne ke samu gida kuma shi ma wallahi ban tambaye ba kun taba kashe wasu a'a hmm? wallahi ban taba kashe wani ba kuma ko duka ma haka ban taba ban mangari mutum a doka ka san hukuncin wannan yake mai fashi da bi wallahi ban sani ba kashe shi ake yi ba to mu dai muna neman afuwa muna neman afuwa da aka haka din ma da aka harbi umma da aka harbi wannan daga baya muka je to ni kuma he na je na ce tsakanin Allah ne zan tuba zan tuba da wannan aiki ka eh, ga yawa ina ga da yan banga suka zo suna ta kama mutane na ce to ni zan tuba gwanduma irin da kowa ya san na rinde ma na ban wannan aikin kada a kama zargina to na je shi na ma shi ya bada dubu goma na rinde tuban ma sai an biya kuɗi? eh tuban ma sai an biya kuɗi a gaban wa ake tuban a eh, gaban yan banga da mutanen gari To a shiri na gaba za mu ji ta bakin wani daga cikin waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne waɗanda aka kama su a kankara ta jihar Katsina. Madalla, to yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun arewacin Najeriya. Da jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta bugo wani labarin da ke ambatu hedikwatar tsaron Najeriya na cewa ba ta da masaniya akan batun kama ɗan jaridar nan Ahmad Salkida da sojojin Najeriya suka ce suna neman ruwa a jallo a baya akan batun zargin da ake yi masa na alaka da 'yan kungiyar Boko Haram. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ce an sake samun bullar cutar shan inna kashi na uku a jihar borno jaridar ta ce hakan na zuwa ne bayan makonni uku da aka samu yara guda biyu dauke da cutar a kananan hukumomin goza da jere a can cikin jihar ta borno a can cikin jaridar leadership kuwa ta bugo labarin da ke ambatu rundunar 'yan sandar abuja fadar gwamnatin najeriya tana gargadi ga masu zanga-zanga a kan su shiga hankalinsu jaridar ta ci 'yan sandan abuja sun lura akwai wasu mutane da suka yi ma abuja kawanya da sunan zanga-zanga al'amarin da 'yan sandan suka ci ba za su yarda da duk wani abu da ya saba ma doka ba to amma ɗaya gefen jaridar ta leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa gwamnatin najeriya ba ta da wani shiri na ƙara farashin man fetur a ƙasar jaridar ta ci ƙaramin ministan man mr emmanuel kachuku da babban daraktan kamfanin mai na nnpc mai kanti barau suka ba da wannan tabbaci bayan wata ganawa ta sirri da suka yi da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari a fadar shi da ke abuja a ranar litinin dinnan da ta gabata amma ana ta gefen jaridar people's daily ta bugo wani labarin da ke nuna cewa sojojin saman Najeriya sun shirya tsab domin jibge sojojinta tare da jiragen sama na yaƙi a yankin Niger Delta mai fama da ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta ambatu mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'ada Abubakar yana bayyana ranar Litinin 12 ga watan Satumba a matsayin ranar babbar sallah a Najeriya. Haka zalika jaridar ta People's Daily ta bugu labarin da ke nuna cewa Bankin Duniya ya saki tsabar kuɗi har dala Amurka miliyan ɗaya da rabi ga gwamnatin jihar Zamfara domin taimaka ma jihar wajen kula da lafiyar mata masu ciki da kuma yara ƙanana. A ƙarshe da da jaridar Blueprint za mu kammala da labarin ta mai nuna yadda gwamnatin ƙasar Saudiya ta gargaɗi alhazan Najeriya da ma wasu ƙasashe akan bin dokokin ƙasar ta Saudiya a lokacin aikin hajji. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia. Yanzu kuma ga ra'ayoyinku. daga amadi na mai fati kofar tasha je ga Kibistan nigeria to ni ban ga amfanin zanga-zangar da kungiyar nan masu neman a ceto matan kibau suke yi ba to wannan zanga-zanga ba ta da amfani domin sojoji suna yin iyakacin kokarinsu suna rasa rayukansu a kan ganin cewa sun ceto waɗannan 'yan mata sannan kuma ga shi sojoji sun yanto musu garuruwansu suna koma a halin yanzu ina fatan dai Allah shi tabbatar mana da tsaro a wannan ƙasa tamu Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika suya daga Kebin Najeriya mazauni Owari. Abin da ya sa mutane ba su ba da haɗin kai ga allura folio. Gaskiya al'ummar Najeriya ya kamata akwai wanda ya fi folio matsala ba a ɗauki mataki a kansa ba. sai shan inna sai allurar shan inna sai allurar shan inna babu wanda ya yi malaria zama shan inna domin malaria tana tafiya da rayuka al'umma a yi yaƙi da wannan kuma a yi yaƙi da shan inna to ya kamata gwamnatin najeriya ta sa doka wadda ta dace da wannan abin a sa ƙungiyoyi su yaƙi wannan al'amari shi ma kansa yannan talakawa za su yadda da wannan matsala ta shan inna amma gaskiya malaria ta shan inna matsaloli kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice To a takaice nan da nan kuma cikin kakkausan lafazi kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya Allah wadai da gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan tare kuma da gargaɗin yiwuwar ɗaukar ƙarin matakai idan ta kama kwamitin mai mambobin ƙasashe sha biyar ya yanke shawara kan wannan matsayar jiya talata 'yan sa'o'i kawai da kamala taron gaggawa masu saka ido na ƙungiyar tarayyar turai a ƙasar gabon sun ce akwai rashin daidai baro-baro a sakamakon zaben da ya nuna cewa da ƙyar shugaba ali bongo ya yi galaba kan abokin karawarsa jinfin masu saka idon na eu da ke gaban na jefa ayar tambaya kan sakamakon da ya fito daga lardin opa ugwe inda mr gabon ke da tasiri inda hukumance ya lashe da kashi 95 cikin 100 na ƙuri'un inda aka ce kashi 99 na masu kada ƙuri'a ne suka fito bangaren adawa ya ce an yi ƙari sosai kan ainihin adadin ƙuri'un wannan lardin hukumar lafiya ta duniya ta ce ta canza shawarar da ta kan bayar game da ƙwayar cutar zika tana mai shawartar matafiya cewa daga yanzu duk wanda ya je wurin da ake fama da cutar to ya yi kafa kafa game da jima'i ko kuma idan ya baro wurin ya ƙaurace ma jima'i na tsawon watanni shida hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta fito da sabon bayanin ne jiya talata bayan da ta kwaskware bayanin da ta fito da shi a watan yuni da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar in mun dawo don kawo muku shirinmu na rana yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman ibrahim garba da mai bada umarni cd ni ne baba ku makeri a nan washington dc nake fatan mun ku lafiya